Kalangu, studio Kalangu. Fondation Irondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana. Karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Yau ne daren lailatar ƙadar, daren da al'umma musulmi ke neman rahamar Ubangiji Allah wani muhimmanci ke ga wannan daren Profesa Ture Bubakar masanin lamuran Islamiyya zai ba mu amsa a cikin shirin. Kungiyar ƙasa mai kula da kare haƙƙin ɗan adam a jiya ta baiwa 'yan kasan walam jihar Talabir gudunmuwar kayan aiki ga kariyar cutar coronavirus. daga bakin watanni shida nonon uwa tsagwaransa bai isa ga biyan bukatar ciyarwar yaro sai an kara da wasu zubin abinci a cewar jami'ar ciyarwa jallo hamsatu jakite ma'udin rahoton musamman kenan na shirin yau masu sauraro barkamu da warhaka yau talata sha tara ga watan mayu 2020 ga zubin labarun dalla-dalla yau ne daren lailatar kadar 27 ga watan Ramadan ranar da littafi mai tsarki Alkur'ani ya bayyana tamkar watanni dubu na aikin ibada, daren da al'umma musulmi da dama ke fatan samun rahamar Allah, wacce mahimmanci ke ga wannan daren na lailatul kadar Profesa Ture Bubakar mashawarci kan lamuran Islamiyya ya ba da amsa maman ada dauke da fasara. Allah na cewa cikin Alkur'ani mai tsarki daren Lailatul kadari shine dare mafi daraja da ke tamkar dare dubu da ke kimanin watanni 83 da yan kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama na gargaɗinmu da mu nemo wannan dare daga adadin da bai cika daga ranar farko ta azumi har zuwa kwanaki 29 amma kamata a neme shi daga dare na 27 idan kuka dauki ɗauki surar lailatul kadari ita ce surar da aka keɓe ana karanta lailatul kadari har sau uku lailatul kadari idan aka kasa ta tana da harfa tara harfa tara idan an ka rubanya sau uku ana da ishirin da bakwai don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu neme shi a wajen daren ishirin da bakwai amma mutane ba su komi sai sallah cikin dare alhali tun farkon safiyar ne za a roƙon Allah abu mafi muhimmanci shine na karanta alkur'ani cikin jama'a kyamun laili misali sallolin dare ta hanyar karanta alkur'ani mai tsarki. Sojojin ƙasar Nijar sha biyu aka kashe kuma wajen ishirin suka jikkata akan wani harin da 'yan Boko Haram suka kai musu daren 18 zuwa ranar 19 ga watan Mayu 2020 a garin bilabirin da ke kilomita 40 daga Ingigimi Jihar Difa a rawaitar majalar Leverman ta ƙasar Nijar. Majallar ta kara da cewa sojoji da dama ba su karɓi kira ba na lissahi da sahen kuma kayan aikin sojawan da dama maharan suka toye. kai ɗauki na maida murtani da sojojin suka yi ya ba da damar halaka wato 'yan ta'adda da dama an kama motarsu guda da makamai da dama a rawaitar majallar guda. A jimilce zuwa ranar jiya ƙasar Nijar ta lissafa mutum 3,940 da aka wa gwaji kan cutar coronavirus tun bullowar allobar a cikin ƙasa a ranar 19 ga watan Maris da ya shuɗe. A cikinsu 909 an tabbatar da sun kamu da cutar, 140 na cikin jinya, 714 sun warke, kuma mutum 55 sun mace. a rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiya wadda aka wallafa jiya. A jiyan kuma an samu sabbin halaye kamuwa biyar da binciken ya tabbatar a kan mutum 45 da aka wa gwaji, zandar na da mutum hudu, maraɗi mutum guda, kuma mutum ɗaya ya rasu. Ba a samu hali kamuwa ko ɗaya ba a nan birnin Yamme a bayanin majiyar guda. A lura da masanan kimiyyar batun kiwon lafiya suka yi, sassauci na kamuwa da cutar coronavirus a nafiyar Afirka na da alaƙa da wasu shimfiɗar alheri da ke ga nafiyar, misali yawan al'umma matasa ne, kuma ga yawan amfani da sinadaran maganin masasarar cizon sabro. Saini Yakuba, mamban kwamitin ƙasa na kokowa da cutar corona virus a ƙasar niger ya ma mujallar bayani a kai Fanta Shamsu dauke da fasara. Nahiyar Afirka ba ta da waɗanda suka kamu da cutar korona da yawa. Da farko dai yawancin al'ummar ta matasa ne, tunda tsofi ne suka fi zama cikin haɗarin kamuwa da wannan cutar. Haka yana daga cikin abin da masana ke cewa. Ta wani bangaren kuma ana zancen cunkoson jama'a, wanda Afirka ba ta fama da shi sosai. Ƙasashen Afirka da suka fi kamuwa su ne masu cunkoson jama'a sosai. Kun ga nan Afirka ta kudu akwai ƙasar Ghana da ƙasar Cote d'Ivoire da yake a can sun fi ƙasar mu cunkoson jama'a mu muna da fiye da miliyan ɗaya na kilometir kare na hili amma ba mu fiye mutane miliyan 21 ba ta wani bangaren kuma masana na ganin kamar yadda 'yan afirka suka sha magungunan masassarar cizon sauro da yawa ya zame musu kamar wata garkuwa Ƙungiyar ƙasa mai kula da kare haƙƙin ɗan Adam CNDH a jiya ta kai ziyara a gidan kasan Walam jihar Tilabiri Ƙungiyar ta ba da gudunmuwar kayan kariya ga cutar coronavirus da ta baiwa 'yan kasan. Babban sakatarin CNDH Ali Kurgeni yawa Ilyasu Gumandai wakilinmu cikon bayani. Wannan ciwo da ya shigo da ake kira da Faransanci coronavirus ko COVID-19 sani cewa gwamnati ta ɗauki matakai wanda ko a gidajen kaso an rufe su domin kada na waje su shigo su kawo wannan cuta shine yasa muka kawo rangadi domin mu gani tun lokacin da aka ɗauki waɗannan matakai har zuwa yanzu menene aka yi. Alhamdulillah yanzu mun je kwalo sai yanzu muna walam gaskiya mun ga an yi kokari sosai kun gani sanya tazara gidan kaso akwai matsala wanke hannu alhamdulillah kuma takunkumi ko ina ana aiki aiki da shi yan kaso kowane yana da takunkumi shine mu ma muka hada karfi da karfe cikin wannan aiki muka kawo takunkumi da yawa ga yan kaso da masu kula da su domin yaki da wannan ciwo Babban kwamitin sadarwa CSA a jiya ya buɗa zaman taron sa na lokaci zuwa lokaci na watan Mayu a nan Yame tsawon kwanaki biyar za su tattauna kan turken batutuwa har guda biyar da kuma nazarta matakan ɗauka ga sokewar wani shiri na gidan rediyo sai ni ayuba kaka mai rahoton csc dauke da cikon bayani. A cikin wannan watan, wani gidan talabijin nan garin ya gabatar da wani shiri akan magungunan gargajiya. Wannan tallace ta hanyar kafofin yada labarai wadda aka hana kwata-kwata in ba babban kwamitin sadarwa ne ya ba da izini ba. Shesa babban kwamitin sadarwa ya taru aka tsaye da shirin nan. Kenan mambobin kwamitin za su ci gaba da tattaunawa akan yadda lamarin zai kasancewa. A wannan zaman muhawarar za a ci gaba da duba ayyukan sauran ƙungiyoyin, musamman musamman masu nazari akan manema katin ɗan jarida da waɗanda ake kaiwa ƙara ko waɗanda ke ɗaukan ƙara sai kuma daga ƙarshe za a tattauna akan sauran zantuttukan da aka rubuta a cikin tsarin taron. Bari mu leƙa yankin Abzin. A garin Agadar sansanin karɓar 'yan gudun hijira da masu neman mafuka an sake inganta shi bayan kacacanar da aka mashi. da ta kai kaso 80 bisa 100 a ranar 4 ga watan Janairu 2020 dangance da tadin jijiyoyin wuya da 'yan gudun hijira da masu neman mafuka suka yi don neman nuna wato wahalar da suke sha. Muhammad Nur mai kula da kariya na UNHCR ta Agades ɗauke da bayani. Bayan abubuwan da suka faru ranar 4 ga watan Janairu mun gudanar da aikin tsaftace da tsaftace muhalli na cibiyar jin kai da aka lalata sosai bisa kusan kashi 80 cikin 100 a yau cibiyar an tsaftace ta da kyau kuma tana amsa sharuɗan tsafta da tsaftace muhalli. Gaskiya ne a da ba mu da adadin yawan rumfuna dole sai da muka rika sanya 'yan gudun hijira cikin gine-ginen jama'a a lokacin mun gyara wuri mai girma domin tabbatar da cewa waɗannan wurare za su kasance wajen yin dafuwa kuma a yau mun maida dukan waɗannan gine-gine wajen tsugunar da jama'a mun raba rumfuna ta yadda kowa zai gyara muhallinsa. A gaida mamman ada da fasara mabucin rubuce-rubucen nan na kafar yanar gizo bana Ibrahim a jiya jami'an polis in peji ta yame sun sake tsayar da shi domin ya bada amsa biyo bayan wani caji da aka yi a gidansa kamar yadda rawaitar ayira Info ta bayyana kan shafin yanar gizonta bugun ranar jiya, an sake kuma tsare wato shi bana Ibrahim ɗin jim kaɗan bayan sakinsa da aka yi, inda aka saurare shi a harabar ta feji kamar yadda majiyar guda ta faɗa kan shafinta na Facebook na ranar 17 ga watan Mayu 2020, wallafawar da ya yi. na da alaƙa da majamajar da aka yi a harabar ministan tsaron ƙasar Nijar. Barka ɗan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma sai rahoton na musamman. Jami'ar ciyarwa na shawarta wato mata su da mata uwaye da su ƙara zubin wasu abinci na ciyarwa ga 'ya'yan nasu bayan watanni shida. Don samun haske Rahilatu Sumana ta firanta da Madam Jallo Amsatu Jakite ga zubin firar tasu. Yanzu haka akwai kayan miya ɗanyu birjik a kasuwa, kun ba su da tsada sosai. Ba wai san saya ma yaro garin kunu na gwangwani ba ko kunun saidawa, amma uwar yaron da kanta za ta iya haɗa ma kanta kunu ko abincin yara. Ko kuna iya ban misalin kunu ko na 'ya'yan itace? Za ku iya ɗaukan karas guda ko dankalin turawa guda, ku wanke su da kyau, ku tafasa su cikin ruwa, sai sun dafu, ku sa su a kwano, ku murje ku ƙara ɗan ruwan nan da kuka tafasa su a ciki. Sai ku barbaɗa ɗan gishiri kaɗan ku ba ma yaro. Ga sauƙi kum gashi bai ɓata lokaci. Kum za ku yi amfani da wake in kuna so. Shi ma waken a tafasa shi sai ya dahu tsaf, sai a murje shi da kyau sannan a bai ma yaro. Bayan kayan lambu ko ana iya yin kunu da abincin gida idan haka ne taya za a ƙara inganta su domin su samu ɗanɗano. Za ku iya yin kunun hatsi ko kuma ku haɗa hatsin da sauran cimaka. Sai a yi kunu ya zamanto mai ƙauri. Amma sai uwar ta bi sauran matakai kamar a kai sirhe, a bakace, a wanke, a niƙa. Za ku iya ƙara ma kunun ɗan cokali ƙarami na man gujiya ko kuma man miya. Wannan kunun yana da kyau sosai. sai da kuma amfani ga yaro. Za a iya kara makunin tigadige, za a iya ƙara mishi murzazzar gujiya, ko a kara makunin kunun niƙaƙƙen nama ko busasshen kifi. Kuma wannan ba wani abin ƙami ba ne tunda muna da duka waɗannan kayayyakin a nan. Ko ma'aifiya za ta iya ci gaba da bada abu guda ko da yaushe kuma ko tana iya canzawa da wasu kayan lambu ko wasu kunu. il faut faire découvrir à Mafi kyau shine a bai ma yaro damar taɓa ɗanɗano kala-kala. Misali in yau kuka bai wa yaro kunu, gobe sai ku ba shi murjajen abincin nan. Sannan kunun ma kala-kala ne. Za ku iya haɗa cimaka kala-kala ku yi kunu da garin, ko kuma ku yi kunun masara zalla ko na hatsi zalla. Ta haka ne ma uwar za ta gane wanne yaron ya fi so. Abin da ake so shine bayan an yi shayarwa da nono uwa tsagoransa har na wata shidda, a baiwa yara abinci kala-kala waɗanda wanda za ku iya canza mishi su da kuma bashi nagartaccen abinci. Amma duk da haka a ci gaba da baiwa yaro nonon uwa har sai ya kai watanni 24. Tuma da lama sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ɗauka daga wakilanmu na cikin yankunan ƙasa har zuwa abokan aikinmu da ke nan birnin yamini na kuɗan badan da Arlit Malam Mamman Gunke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.